فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون yayin da masu sabon suka bijire daga abin da masu wa'azin suka tunatar da su suka ƙi bari sai muka tseratar da waɗanda suka hana mummunan aiki daga azaba muka kama waɗanda suka yi zaluncin ƙetare iyaka na yin kamun kifi ranar asabar da azaba mai tsanani saboda fitar su daga da'ar Allah da dagewarsu akan sabo